sa da lokacin ke. Allah ya kawo maka jaraba iri iri kuma Allah ya ba ka zuciya ta kuma ka zo muka maka gaisuwar hajiya Allah ya kanta maka amin ka zo muka maka gaisuwa Alhaji Bashir Allah ya masa rahama amin ka zo muka maka gaisuwa ɗanka Allah ya masa rahama amin kuma gashi an zo aka sake muku daga Allah yana kawo maka jaraba iri iri a kan hikimomi a cikin saboda haka da Allah ya ba ka karfin zuciya muna fata Allah ya baka lada da yawa kan wannan Allah kuma ya sa kuna jannatin firdaus wani da aka musu Allah ya karba da kuma ya fi musulman wannan bayan Allah in su sa ta ta sun zama ɗaya saboda aka kama wani cikin ka aka yanka za ku muna fata Allah ya ba ka hakuri abinda Allah ya ke sa na damuwa da aka yi musu rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajini fi musibati wa akhlifni fi khayrin minha fa Allah mai maka da ajini amin Allah kuma ya zuya ka albarka ya zuya ka albarka ka kunta ka albarka ba wannan jarraba da ta same ka ta zama karin daraja ne da kokarka da samun lada da matsayi a wajen Allah amin ka ba karanta fatiha Allah ta'ala ya kai rahama cikin kabarinka amin ya sauka ka mu misali amin ya kika ku musulmi al'umma dan Allah لها اللهم اغفرها وارحمها اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك برسالة وما اللهم وارحمها وآتها واعف عنها rasuwa kamar take ganin ta shafa kuma ta da kansa da mataimakinsa manyan jami'an gwamnati kamata a taso a komai na ya nuna alaƙarsa da girman da matsayin ka da jaruman karin suka da kai da irin yadda ake tafiya da kai wannan abu na fata da girma gwamna da mutuncinsa da waɗanda suka tabo musu baya Allah ya sa mu koma lafiya Allah ya ba mu ladin ta'aziyya Allah kuma ya ba mu ladin ta'aziyya Allahumma ighfir lana اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتاج بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك وارحمنا انت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم জানেন